shi yasa ke ke zauna a gida busu-busu shi kuma ya zauna hira da karti a titi allah allah yake garin allah ya waye in yaje sallan asuba kurro in kin ya dawo gida ya zama mai dole ne zai wanka in kuma dama ba mai wankan safa ba ne to sai kun hudu shi yasa ma muke roƙon gwamna da cewa da allah abu unguwa unguwa a yi ɗaki irin wannan na kuɗi wanda idan an koro su ya samu wajen da zai wanka da sauran bukatun shi dan dama yana gama sallah asuba in mutumin kirki ne ya zauna a masallaci ya azkar ya dan ji wa'azi yana tashi ya tafi teburin mai shayi rana na ɗagawa mai shayi ya yi mai ya tashi shi ma sai mai sai tashi sai tafi ina inda inuwa ta karkata haka zai ta galantoyi in kuma yana zuwa aiki je gama aikin da zai yi tsaf yana dawa da yamma zai zo ya zauna teburin mai tsire ko mai balon har zuwa kira sallan magariba ana kiran sallah idan mutumin kirki ne mai son jin wa'azi ya zauna a masallaci a yi ta'alim tsakanin magariba da isha'i da shi ana cewa assalamu alaikum zai koma teburin mai shayi idan ya ci indomi ɗin shi da kwai ya sha shayi aka yanka mai balangu ya ci nan zai dasa hira dama shi mai tsire sha ɗaya da rabi ya tashi don duk wanda zai siyayya ya sai ɗan tsiren ne za a ɗan ƙusa mashi ne don ya kawo maki to kin koro shi waje ya ci anan yana tashi daga nan zai wuce wajen mai shayin da yake kaiwa sha biyu sha biyun dare na cika cibcib mai shayi ya tashi daga nan sai koma rafan 'yan banga su kuma sai an yi asalatu waye koro shi ke wace ta koro shi ke ke a kan me tsakaninku da allah ana wannan ku bayi ya za a ce namiji ya je ya zauna cikin karti kai inna lillahi wa inna raji'un namiji ya zauna cikin karti kina gida kin fesa turare ga abubuwa iri-iri na rayuwa ya gama haɗuwa amma ya gwammace ya zo ya tsuguna a benci ga warin hammata na wannan katon yana buguwa nan na wancan yana bugo shi nan ga ɗoyin baki haka za su zauna a inuwar rumfa duk zafin rana da zufan da ake ya fi gwammace wannan da ya zo ya zauna ya shinshini ƙanshin turaren da ke jikinki sau da bala'i don duk abin da ya koro ɓera daga rami ya fito ya fada wuta duk abin da ya sake ga magidanta sun zo suna hira a dandali ya zuwa inda kiki musiban ki gara waɗancan ƙartin ne da su wannan shine gaskiya kuma annabi ya hana bacci kafin sallan isha'i kuma ya hana hira bayan da wa zai je ya hira ya gwammaci da ya hira da ke gare ya je ya hira da wa da masu ɗoyin baki ana gulma laifin ne akwai matan da idan ta banka mijinta harara sai ce na tuba kaga daga matan shi ta zama uwar shi rayuwa zai daɗi yanda ba zai iya rayuwan aure rayuwan jin daɗi da uwar shi ba ya nemo ki to kima kin zama haka allah allah yake in mutumin kirki ne ya roƙi allah allah ya sa ya samu kuɗi ya auri wata in ko ba mutumin kirki ba ne ya fara bin karuwai shi yasa gashi nan sun tasa 'ya'yanku a gaba gaba ɗaya sai lalatawa suke tun ana lalata baligan an koma lalata 'yan ƙanana fitinin ki ne a hadisi annabi ya ce ya ku samari ku aure aure yana rintse mutum ido ke ba ki rintse mashi ba ba ki iya magana ba ba ki iya hira ba ba ki iya murmushi ba ba ki iya kwarkwasa ba ba ki iya yanga ba khairun nisa alganci mafi alherin mace ita ce mai ɗan taba yanga ko daga waɗaka zuwa falo za ki ɗan kawo mai ruwa ki ɗan taka mana eh shi ma ya ce masha Allah amma tun da mai gidanki ya aure ki bai taba ganin kwarkwasa a duniyan shi ba in ya ji ana cewa kwarkwasa sai ci algata malam menene kwarkwasa sai mu ce wani abu ne waɗanda ƙwararrun mata suke yi domin jawo hankalin mazansu a ce kai yanzu ɗaurin ɗan kwali kashi nawa ka gani a goshin matanka ya ce a kashi kashi ake na dai sai wannan mai kama da matan kadin ta riga ta tankaɗe ka cikin wahala baka taba gani ba ai ya kamata ki kori ɗaurin ɗan kwali ɗari ɗaya da goma yau na safe daban na rana daban shine za ga mai gida a ofis ana dan samun dan time na sallah dan break zai hau a caɓa ya rugu a guje don ya zo ya tozali da goshin ki ya koma in ya zo murmushin da kika yi mai da safe daban wanda za ki watsa mai ya koma da shi kuma daban amma ke baki iya murmushi ba in ya ga haƙorinki to musiba ce in leɓanki ya motsa babu ne ba manja ba kayan miya ba magi shi yasa ta saba faɗin ba ana tambaya da ce ba magi san baki ya ce mai gidanki mara balale ya habibir mutayyam ba san wannan ba sunan shi sunan shi mai kano ka dawo ta wannan daga ran da ya fita ji wata budurwa ta faɗi kalma mai daɗi sai ga ya fara bibiyan ƙofar gidan don zai zauna ko ya ƙara ji amma ko dan saka ya sunan shi dan abun nan da yan mata suke dan kwaikwaya ke ma ki faɗa da Allah in akwai ta dattijuwa a wajen ta gwada